بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء أن تلو الكفر بني آدم وترك دينهم دينهم هو الغلو في الصالحين babu abin da ya zo cewa lallai sababin kafircin bani adama da kuma sababin da ya sa suka bar addininsu su shine ne shi ne wuce gona da iri game da salihai wannan shi ne dalilin da ya sa suka bar addininsu da magana Allah azza wa jalla da yake cewa ya ahlul kitabi la taqulu fi dinikum ya kuma abu littafi kada ku wuce gona da iri game da addinin ku an gane yayi ma'ana ku tsaya tsaka tsaki kada ku zama to masu wuce gona da iri ku zo ku ce annabi isa Allah ne annabi isa dan Allah ne annabi isa shine na uku misali to wannan abun gaba ɗaya wuce gona da iri ne kan ku aikata an gane yayi kaga dalilin da yasa kristoci suka bar addinin su shine guluwi su bai wa annabi matsayin Allah subhanahu wata'ala to su ma yahudawa dalilin da yasa suka bar addini guluwi da kafri, wato wuce gona da iri da kuma sakaci sun wuce gona da iri ga annabawansu amma kuma sun yi sakaci dangane da sauran annabawan annabi isa wa iya zula a cikin shi zina kuma annabi isa suna zarge shi ba annabin Allah bane mai wadari kana na wajen sun yi sakaci game da annabi isa mai salam an gano wannan ko kuma ba sa imani da kowa sai mutumin da ya bi addinin su to duk wannan gaba ɗaya na daga cikin dalilin da ya sa yahudawa suka bar addinin su to kaga in ka duba zai ga hatta mutum biyu a wannan zamanin musulmi shi'a khawarij da sauransu duk babu abin da ya sa a hallaka suka bar addini face menene face guduwi wato wuce gona da iri game da salihai yana daga cikin abin da ya sa suka kauce hanya akan abin da ya shafa addini shi za Allah subhanahu wa ta'ala yake wa ahlul kitab magana ya ahlul kitab la tagalu idinu ku yace kada ku wuce gona da iri game da addinin na'am wafi sahiya ni bin abbas rabbi allah ta'ala anhu ya zo cikin sahih bukhari daga ibn abbas allah ya kara musu yadda bi qawlihi ta'ala inda allah ta'ala ke cewa wa qalu la tadhurunna alihatakum suka ce kada ku bar allolinku ولا تذرن ودا ولا سواعا كره قبل سمالا ودا بسمالا سواعا ولا يغوث وسمالا يغوث بسمالا يغوث ولا تذرن قال هذه اسماء رجال صالحين ya ce wa'annan sunaye ne na mutane salihai na min qaumin yushin daga mutanen annabi nuhu alaihi salam lam falamma halaku awha shaytan ila qaumi lokacin da suka halaka sai shaytan yayi wahayi zuwa ga mutanen su sunu ila da allati kanu yusallu fiha al-saba sai eh, cewa aninsibu cewa ku kafa ku kafa a majalisin su wanda suka kasance suna zama ku kafa ainihin gumaka masu fuska irin na kowane malami daga cikinsu wasammuha bi asma'ihi kuma ku kira su wayannan gumaka da sunayen malaman wa fa'al sai suka aikata su wayannan bayan Allah sai suka yi gumaka kowane gunki fuskan shi irin fuskan wannan malami sai suka ajiye shi a wannan majalisi suka sami suna ainihin ira ce misalin wadda wannan a ce zuwa'a wannan a ce ya husa wannan a ce ya uka wannan a ce nasara kowanne a majalisi da zarar an zo majalisin sai a ce Allah sarki ga malam wanda nan Allah ya gafarta masa an gane yayi Allah ya gafarta masa Allah ya sa'i ya to sai zaman to suna tunawa da malaman su ta hanyar wayannan gumakan na'am walam tu'bad to ba a bauta musu ba wayannan gumakan a lokacin ba a bauta musu ba saboda an san dalilin da yasa aka sassaƙa su an gane ku an san an saka an san zakka ne saboda me saboda tunawa da su ba dan ta musu ba to ya zama to mutanen sun san dalilin da yasa suka saka su to ba a bauta musu ba eh hatta idza halaka haula haula har sai da wayancan mutane suka halaka wani aka manta da ilimi sai aka bauta musu ku ja layi a wajen cewa mutanen ba a bauta ma wayannan gumaka ba har sai da ya zamanto ainihin ɗaliban su sun hallaka sun mutu an gane ko su su wanda wanda suka san dalilin da yasa aka yi gumakan sun mutu ƴaƴan sun mutu jikoki sun mutu jikoki jikoki sai da aka samu karni dubu an gane aka zo aka manta da ilimi gidan sai aka dawo ana bauta musu ashe babu wani abin da ya fi rayar da addini kamar karantarwa da zarar mutane suna kan amasa ba sa karantar da addini to shi kenan za a manta da addini an gane wannan ko zai zama to a sai a shigar da wasu miyagun al'adu da wasu miyagun akidu cikin addini inda mutane ba su da ilimi ba za su gane ba shi kenan sai biri ya shiga cikin addini shirka ya shiga cikin addini ba a sani ba kaga nan an ce aka manta da ilimi kira ya kamata ainihin ɗaliban sunna kada su yi wasa da ilimi ilimi shi ke yadda da sunna da zarar an daina karantarwa shi kira sauran akidu ba su damu da ilimi ba saboda su ba suna so su gina al'umma su suna da ajanda na kawo son rai a cikin addini su ba yi za ga ba sa damuwa da karantar da mabiyansu to su ba burin su bane a ce kowa da ya karatu ya waye wanda in malam zai kirkiro wani abu ɗaliban su taka mai bulki su ba burin su ne wani su burin su a cigaba gaba da musu biyayya a cikin kowane irin haram da halal an haka nan ka duba shi a zuma haka ne su ma shi a zingiri ne akan makauniyar biyayya ga malamansu har ma saboda san shugabannin sun samu sun ba su matsayi na manzanni kun gane ko to ashe duk kungiyoyi gaba ɗaya wanda ba na sunna ba ba su ba ilimi muhimmanci ba amma ahli sunna wal jama'a sun ba ilimi muhimmanci an gane kuma babu abin da zai rayar da sunna kamar ilimin da zaran an daina karantarwa a masallatai an daina karantarwa a majalis to ahli sunna za su zama kamar sauran kungiyoyi shikenan da sun zama kamar sauran kungiyoyi sun halaka an gane ko za a shigar da al'adu da akidu nuna sauran ƙungiyoyi cikin sunna shi kenan zai ga abubuwa sun lalace Allah ya kawace eh. ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawziya ya ce qala ghayru wahidin min as-salaf wato da yawa daga cikin salaf ba ɗaya ba biyu ba daga cikin magabata sun ce lamma matu aqafu ala suhuri lokacin da suka mutu sai suka lizimci kaburburan su masawwaru tamasilahu sai suka da ainihin eh, mutum mutumai na kowane malami daga cikinsu mafala alaihim al'amal sannan sai rayuwa ya tsawaita a gare su sai suka bauta musu Da kuma ana bauta wa malaman misali maimakon ya zama biyayya za a yi musu inda ya dace da musulunci eh wani umar أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أن كربو دغ عمر cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasawruni kama akharatin nasara bana maryam kada ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yadda kristoci nasara suka wuce gona da iri wajen yaban annabi Isa dan Maryam nama ana abu. kawai ni bawa ne ni bawan Allah ne khas qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce ni bawan Allah ne ko manzon sa ne ni ba Allah bane ni ba dan Allah bane wa qala kuma ya ce manzan Allah sallallahu alaihi ya ce ya kumar gulu ka shaidinku da gulu yi wuce gona da iri a cikin addini innama ahlaka man kana qablakum al kawai abin da ya halaka da wani suka zo gabanin ku wuce gona da iri da zakewa to mu ma ya kamata mu daina wuce gona da iri ga malaman mu mu daina zakewa kan wal muslimin am mas'ulin muslim daga Mas'ud daga daga ibn mas'ud sallallahu alaihi wasallam ya ce

lokacin da suka halaka zai shi ɗanye wa'ayi zuwa ga mutanensu a nan bu ila majalis ibu da fi kafa zuwa ga majalisinsu alajibin wanda suke zama a Ku kafa mai gumaka wasan muha bai asma ne ku kira gumakan da sunayensu na'am shafi da وأثبت الوجد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأثبت الوجد خط عبرة وضع مثل البهار على خديك والغنم وأثبت الوجد خديك wato bakin ciki ya tabbatar da zane guda biyu zanen zubar da hawaye da kuma rama misalin albihar ikshan bihar hmm. wal'anabi da kuma nan nama alaƙar dai ka ga kuncinka duk suna itatuwa ne nan nama suna wani bishiya ne yana yawan zubar da ruwa an gani? sai ce wa azbatar waje da kaddai alwaje dukai bakin ciki ya tabbatar da zane guda biyu zanen farko shine abaratin zubar da hawaye na biyu shine zana rama to misalin bihar misalin icen bihar wal anabi da nan nama alaƙar dai ka hukuncinka na'am sara tsaye man ahwa fa aradtu wal hubbu ya taridu lazzati bil alami hmm. na'am haka abin yake dai kuman ahawa ba kwambacin wanda nake so ba kwambaci na ce ɗaya. wanda mutum zai ringa yin mafarkin yi bacci in mutum ya kwanta zai ringa mafarkin masoyinsa to dai kuman ahawa ba kwambacin wanda nake so tsara ya yi tafiyar dare ba a zakari sai hana ni bacci wal hubbu ya ajri lazzati dama soyayya yana gito wa jin daɗi bil alabi da ɗabi. soyayya yana bujiro wa jin daɗi da raɗaɗi ya la'imi fil hawal uzri min minni ilayka wa la asabta lam taluni ya mai zargi na fil hawal uzri game da soyayya irin na bani uzra ya mai zargi na game da soyayya irin na bani uzra soyayya irin na bani uzra shine soyayya na wuta gona da iri in suna son ka to za su yi ma soyayya na hauka wanda idan ka rabu da su za su iya kashe kansu to zai ke sa to ana zargi shiga san annabi wato irin zargin nan wato yana san annabi so so irin da bani uzra so na guluwi ya kai mai zargi na game da soyayya irin na bani uzra ma'aziratan aifa kul ma'azinatan minni ilayka ai ka rigi uzuri na zuwa gare ka walau an sabta da za ka yi adalci lam talbi da baka zarge ni ba misali an gane ko da baka zarge ni ba dan na so annabi irin so na bani uzra ya cancanta wa asbatal wajadu khattai abratin wadana wato bakin ciki ya tabbatar da zane guda biyu zane na ainihin abratin zubar da hawaye wadana da rama na misalin misalin iccen biharu wal anabi da nan nama alakan dai kaga kuncinka na'am daifin man ahwa ba bambacin wanda nake so sara yayi tafiyar dare ba raɗani da yana da bacci wal hubbu ya atar lazzat eh, wato soyayya yana bujiro jin daɗi bil alabi da ladabi ya la'imi fil hawal uzuri ya mai zargina da soyayya irin na bari uzura ma'aziratan minni kun ma'aziratan minni karbi so karbi uzuri na ilai ka zuwa gare ka walau an safta lam tuzri da za ka yi adalci da baka zarge ni ba na'am البصر دعونا تلبس يدعونا فقد طاب ملبسا وإن كان مسكين ضعيف له رثاء وأورثنا علما فقد شاد مورثا به ختم الله النبيين مبعثا فأمته الجراء هي الأمة الوسطى نعم تلبس يدعونا النبي يا زونا ينا كرمو faqad saba malbasa hakika ya tsarkaka ga ainihin zama din ya tsarkaka ga zaman shi wa in kana miskinun da'ifun in ya kasance miskini ne mai rauni rasalahu annabi tausaya mai yana tausaya mishi wa na ilmin. wato ya gadar da mu ilimi hakika ya yi shugabanci ga hakika ya ɗaukaka ga ainihin wannan gado ya ɗaukaka ga wannan gado bi khataballahu an-nabiyyin wa ba'atha da shine Allah ya cika annabta ka aike wa ummatu wal garra wato al'umman sa masu haske hiya sune al'umma wato masu daraja al'umma ta tsakiya talabbasa yad'una annabi ya zauna yana kiran mu faqad baba malbasa hakika ya tsarkaka ga ainihin zama wa in kana miskinun da'ifu idan ya kasance miskini mai rauni Salahu yana tausaya mishi wa awrasana ilma wato ya gadar da mu ilimi wa qad sada mawlisa hakika yayi shugabanci ya dauka ga gado ya dauka ga wannan gado din bihi khatama Allahu an-nabiyyin maba'a da shine Allah ya cika annabta ga aike wa ummatu bil gharra al-umma kama sa ce ya al-umma al a al'umma masu daraja masu tsakiya Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوي الملك يا زين الدنا يا ملك ذا يا كريم كاشف الأوائب يا والأذى يا يا عزيز من زهزهت عيناه من كل كذا يا نظام الملك يا فكر الولاء يا من إذا جاءه المستنجد مظلوم بالإنجاز جاد ya kawiyar mulki ya kai mai karfin mulki ya zainab juna ya kwalliyan duniya ya munkida ya mai kwasan mu daga azaba ya kariman ya mai karamci kashi falla'awa mai yaya ainihin tsanance tsanancen duniya wal azaba kuma cuta na duniya hmm. na'am ya azima ya mai girma Za zaga aina wanda idanuwansa sun nisanci min kullum kaza ko wani kazanta ya nizamul mulki ya tsarin mulki ya fakhral ya alfaharin talakai ya man idza jaa wurin mustanji ya wanda idan mai neman taimako ya zo masa almaslum wanda aka zalunta wato yana yin taimako bil ijaz da ainihin taimako yana yin kyauta da taimako yana yin kyauta bil ijaz da taimako ya qawiyyal mulki ya mai karfin mulki ya zainab juna ya kwalliyar duniya ya munkiza ya mai cetonmu daga azaba ya karima ya mai karamci ka ci falla'awa mai yayin tsanance tsanancen duniya wani aza da kuma cuta ya hauzi ya mai girma za a ga ayyana idanuwa da kuma da kowane kazanta ya nizamal mulki wato ya kai tsarin mulki يا فخر الوالد يا الفاهر تالكي يا من إذا جاء والمستنجد يا وان إذا من يمن تيمكو وان أخذ ذلك يزو مزا جاء وتاد الإجابة فانظروا كيف كان عاقبة القوم وما ساق للبذيء البذاء fanzuru ku duba kai fa kana yaki batul qawm yanda karshen mutanen yahudawa ya kasance amma saqal faza'u da abin da fatsa wato biya guman garu ya koro ilbali ga mai biya guman garin ga abin da gautsin magana ya koro ga mai gautsin magana waje da sabba fihi summan walam yadri izal mimu fil mawdi'i ba'u waje da summa fihi summan waje sabba fihi summan ya samu sabba zagi ga annabi ya koma summan guba gare shi zagi ga annabi ya same shi ya koma guba walam me jari bai sani ba izan mimun lokacin da mimun ya koma ba'un fi mawazi a wasu wurare hmm. summan sai ya koma a sabban sabban sai ya koma summan mimun ya koma ba'un a wasu wurare duk bai sani ba kanan kana min qatalihi bi yadayhi fa huwa fi su'i fi'lihi zabba'u kana ne eh? min yawa yawa eh, kana min fihi qataluhu bi huwa fi su'i fi'li min dabba'u kana qataluhu bi yadayhi min fihi ya kasance kisansa da hannayensa bakinsa ya jawo masa kisansa da hannayensa min fihi daga bakinsa ne bakinsa ne zagin da ya yi ma shi ya jawo masa kisa fa huwa fi fi'ilihin zabba'u shi a cikin mummunan aikinsa ya yi kama da wata mata zabba'u wanda bakinta ya jawo mata kisa na banzuru ku duba kaifa kana aqibatul qawm yanda karshen mutanen ya kasance wa ma da abin da abinda gautsin magana ya jawo lilbazi ga mai gautsin magana waje da tabbasi isamman ya samu zaki ya koma guba walam yajid bai sani ba idin mimu lokacin da mimu ya koma ba'u ba'u fi mawadi a wasu wurare kana min fihi qatluhu bi yadayhi ya kasance kisansa da bakinsa wato akana qatluhu bi yadayhi kisansa da hannunsa min bakin bakinsa ya jawo masa fa huwa fi su'i fa huwa zabba'u shi ya zama to kamar matan nan zabba'u fi su'i fi'li wajen mummunan aikinta ibn Durayk وهم لمن لان لهم جانب جانبه أزلوا من حيات أنبات الصفا لمن su mutane ga duk wanda ya musu takallinsa ya zama yana yana musu wahum azlamu sun fi zalunci daga maci nan na masu tofin ƙasa kuma macizan nan na ƙasan kabari sun fi zalunci fiye da macizai na ƙasan kabari na wannan su kullum in in fahasta an fahasta an umu jami'a tsarin gilabi wal kura abidu hilmali wa illam ya tsuma'u na wannan su kullum su mutane dukkan su gaba ɗaya in ba hasta an humu idan ka yi bincike game da su jami'a fasarin bilad da dukkan sabannin garuruwa wal qura da kuma alƙarya su mutane a abin jirmali su bayi ne na ma'abota dukiya ko da ba su yi kwaɗayi gare su ba daga daga zurfin ruwan su, ko da ba su yi kwaɗayi ga zurfin ruwan su ba na shijiyar aji ba su yi kwaɗayi ga ainihin kwankwaɗan ruwa ba wanda ke warkar da kishirwa ko da daga cikin zurfin ruwan mutanen ba su yi kwaɗayi ga kwankwada ba wanda yake warkar da gishirwa daga su bayi ne ga masu kuɗi <coughs> uh, wahum liman lana lahum janibu su mutane ga wanda ya sauka musu kasannin sa aslamu sun fi zalunci na hayyati ambati daga macijiyar nan na ainihin ƙasar kabari na'am wannan su kullan in ba mutane duka in ka bincike game da su jami'a fasarin bilashi da dukkan sasannin garuruwa da alƙarya su abin mali su bayi ne na abota dukiya na wa idan ya tuma ko da ba su yi kwaɗayi ba daga zurbin ruwansu fi jura'ati in ba su yi kwaɗayi ga kwankwaɗan ruwa ba wanda ke warkar da kishirwa na? da ya ga wulatar tashi mansur na'am shi Thank you. hawaha majamma ba da mar'a marmahu ga yake a hallatu fi a'la zuraha ina yake kaza man ra'atu ismatun wa wiqayatu shahadatu fi mithli dunya wa ayatu wa qad qila hadha mulku duniya dunya najis ko dunya najis hawaha annabi ya tattaro ta hawaha madan wato wani irin fage ne ma ba da mara hawa annabi ya tattaro ta ma gayatu babu wani fage ba da marmawu bayan abin da annabi ya nema A Ina ya inayatu wato khususiya ya saukar da annabi fi a'la zuraha a cikin mafi daukakan ainihin farfajiyar ko mafi daukakan zara hari huzura fi a a'la cikin mafi daukakan ainihin tsoron darajanta kaza mara adu ismatu wa wiqayatu haka ya kamata wanda isma da kuma wikaya ya yi ainihin tsare shi haka ya kamata ya kasance da hayatu fi gudun duniya ayatu wato gudun duniyarsa ayatu alama ne ga ainihin mulkin duniyarsa wa qila haza. wa qila haza mulku duniyarka hakika an ce wannan shine mulkin duniyanka wanda yake gashi a halarci awa hamadan annabi ya tattaro ta wani irin fage ne ma gayatu babu wani gaya bayan abin da annabi ya nema A ina inayati wato khususiya ya saukar da annabi a cikin mafi daukakar ainihin tsoron ruwan darajanka kaza mar'atu ismatun wuƙa. haka ya kamata wanda isma da kuma wiqaya wato tsari ta ainihin tsarin shi sahadatuhu ayatu gudun duniya annabi aya ne a cikin mulkin duniyarsa wa qad qila hadha mulku dunya an ce wannan shine mulkin duniyarka an halarci ga shi nan da namu ma ba da mar'atu mar'atu mar'ahu babu wata gaya bayan ainihin mar'ahu makiyayensa mar'atu a madidi ba الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عقوف على الدنيا عن الدين مبصر عطوف على نفس وجرود مبصر أداك صباح العمر ها أنت معرس مؤسر أميت عن التقى فما أنت مبصر صممت عن الذكرى فما أنت صادق عقوف على الدنيا وتكنا من لزمت على الدنيا ومقصر عن الدين kana mai takaituwa daga barin addini tsofin ala nafsi kana mai tausayawa ga rai ran nan musiru wanda yake rai ko wani ruhi musirun amma ka tsare rai kana tausayi ga gangan jiki ga ranka amma kuma ka tsare ruhi ka hana ruhi yin aikin alkhairi adaka sababu al'amuri wato safiyar rayuwa ya ketare ta a anta mu'sir gashi nan ka kai la'asar ai amita an tuqa ka makance daga tsoron Allah amma anta kai baka zama to mai gani ba samamta an dhikra wato samamta wato ka nace akan ainihin tunawa da duniya ka kurumce ka kurumce daga ainihin tunawa da lahira anta sami'u wato kai ko baka zama to mai jin gaskiya ba a kofin ala duniya kai mai lizinta ne ga duniya mai taƙaita game da addini kai mai tausayi ne ga rai kuma mai tsare ruhi adaka sababul umri safiya na rayuwa ya ƙetare ka gashi nan ka kai la'asar amin da an tuqa ka makance daga tsoron Allah kuma anta muwassiru ba kai baka zaman to mai gari ba samamta an zikra ka kurumce daga tunawa da Allah kai baka kasance mai jin gaskiya ba na zamu kai kwana a jahiliya <laughs> سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك